أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاترا قوتا جمادا الأولى شكرا تادبو ليا دريه دودا أربعين دبيو باهيرا من الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة وندي دي دي دا uku ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya muna cikin wannan littafi na mas'uliyatul aba tujahal aulad na babban malami dr abdurrab nawabuddin hafizahullah za mu tashi a gaba na ƙarshe shafi bakwai. inda mai littafi ke cewa al-khatima khatima ma'anansa ƙarshe ke na a ƙarshe ko kuma ce masa shine dai abinda ake kira conclusion da turanci kenan wato mutum in yi maganganunsa gaba ɗaya zai dunkule su a ƙarshe ya tattaro su ya dinga faɗin abubuwan da darasin da aka yi a baya ya ƙunsa shine ne ma'anan alkhatima kenan saboda mutum ya san abubuwan da ya yi a baya shi ne ke faɗi nan alhatima kuma wannan shi ne ina gani darasinmu na ƙarshe a wannan littafi insha Allah hadhihi dirasa almutawadi'a ce wannan darasin da muka yi tare da kaskantar da kai ko darasin mai kaskantar da kai dan karami ba mai girma ba laisa ta'adu an takuna ru'yatan tarbawiyatan li mawdu'in wato ba zai wuce ba ya kasance kawai wani ɗan haska mana ɗan aka yi ɗan kaɗan a kan maudu'i wato topic wanda yake mai girma muta'addidil jawani wanda yake in aka ɗauko tarbiyya kawai za a ga ɓangarorinsa yana da yawa ta duk inda ka ɓullo ka kalli al'umma to za ga idan ka same su mutane ne waɗanda suke wato abubuwa masu kyawo a rayuwansu na duniya a yadda kuma suke yi a ɓangaren addini to daga tarbiyyar da suka samu a inda suka taso idan ka same su a watse duniyansu ba sa neman sa yadda ya kamata lahiran ma haka to daga tarbiyya to kenan kaga tarbiyya abu ne wanda yake wato kowane irin bangare na rayuwar mutum yana bukatan tarbiyya shi yasa na ce dan wani haske haskakawa yayi mana akan wani mawdu'i ne mai girma da ya kunshi duk wani bangare na rayuwar ɗan adam ka samu mutum yana jarumi daga tarbiyyar da ya samu ka same shi yana mai kyauta daga tarbiyyar da ya samu yana kunya daga tarbiyyar da ya samu yana gaskiya daga tarbiyyar da ya samu yana amana daga tarbiyyar da ya samu saɓani waɗannan abubuwa su kansu kuma daga tarbiyyar da ya samu yana son addini yana zuwa masallaci daga tarbiyyar da ya samu bai so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai so a ce tashi gaje sallah daga tarbiyyar da ya samu babu wani bangare da za a samu mutum in banda wannan tarbiyya shine abin da mai littafi ke faɗi kenan ta kowane bangare ka same shi wajen neman duniya kaman ba zai mutu ba daga tarbiyyar da ya samu kaje ka ga kaman China kaman turawa bature bai da lokacin da zai tsaya yana tsaye gumin wani ya fito da sassafe kawai duniyarsa za ka ga yana tafiya fit fit fit kawai aiki ke nema kullum bai da wannan lokacin da za a zauna a yi gurub a yi magana a kan wannan a rufe wannan shafin a sake buɗe na wannan a rufe wannan bai da wannan lokacin saboda shi kawai duniyarsa yake nema to shi yasa za ka ga kuma duniyar sai suka same ta saboda ita suke nema ya na zahiran min alhayatid dunya wa hum an alakhirati hum ghafiluna za ka je China ka ga yadda ake da safe ana aiki kowa kawai ta kansa yake ba ruwansa da maganan wani to in ka je ko kasashen afirka waɗanda suka shiga ba za haka za ka gani to inda za a zauna a buɗe shafta wannan buɗe su duka yanne ya samo ne daga tarbiyyar da aka musu cewa kowa fa shi ke gina kansa ya gina ƙasarsa, tarbiyyar da suka samu kenan mu kuma a'a muna kallon mutum ɗaya ne zai gina mu ya gina mana ƙasa shi yasa za ka ga duk wanda ya samu jagoranci a ƙasar nan yana cikin damuwa saboda tarbiyyar da aka ba mutane cewa shi zai mai da kai mai kuɗi shi zai sa ka samu jin daɗi shi zai ba ka ilimi shi zai gina ka ka zama mutum haba Kasashe ba haka suke tarbiyyantar da 'ya'yansu ba shi yasa sai ga ba ruwan kowa da ma abin da ya shafi gwamnati kowa yana yin karatu ne domin ya gina kansa ba don ya samu kwali ba saboda ya wannan kwalin ba za ta kai shi ko ina ba shi kansa shine kwalin kwali yana supporting ɗinsa ne idan aka ce kawo ce gata amma ba wai kwalin shi ke shi ne shi ba mu kuma mun ɗauki kwalin shi ne mu sai muka bar karatun sai muka koma kwali muke nema sai ga ana sayan kwalaye to daga tarbiyyar ne da aka samu shi ne ke wannan to jawani ɗin na tarbiyya yana da yawa mutashabikul masalik sa'annan shi kuma wato abubuwa ne da ke shigan juna shine tadakhulu ba'adu hafi ba'd wato al'amura ne daga cikin shiga matafiya inda ake so a fuskanci tarbiyyar ɗin azimul sa'an sa'annan kuma hatsarinsa yana da girma domin daga lokacin da aka yi sakaci a wajen tarbiyyantar da mutum to shine ba za a iya samun sa shi kansa mahaifinsa ba zai more shi ba zai zama masa damuwa da ƙarshe sai ya ɗauka ce ko a kai bostal ko a kai masu irin makarantun da aka kulle kwanaki da ganin wa'annan makarantu kaji kuma kuɗin da iyaye suke biya da irin mu'amalan da ake ma yara a wa'annan gidajen kai za ka gane muna cikin hatsari iyaye suna fuskantar hatsari da uba ko uwa ta yi kashi ɗaya cikin ɗari abun da ake ma wa'annan yaran a gidajen da ba ta kai yaron ta wannan wurin ba ko ba da bai kai yaron sa a wannan wurin ba ka ga wasu gidaje da aka kulle in ka ga yaran duk sun zama korongol me ake kiran su keleto ne kawai ya rige amma har yanzu iyaye suna gani suna biyan kuɗi wai za a tarbiyyantar musu da yara yara guda goma a ɗaure a can in ɗaya zai je bayan gida dukkan su sai an kora su sai dai su zauna a gefe ya gama a juyo da su su dawo wai tarbiyya ranar za ka gane akwai damuwa kenan a bangaren tarbiyya musamman a arewa a yadda muke tarbiyyantar da yara to malai ce wannan abun azimul khatar daga lokacin da mutum uba yayi wasa da wannan tarbiyya to lalle yayi wasa da shi kansa rayuwarsa na har abada ma saboda malam zai zo ya kawo mana su a nan wuraren innahu shi tarbiyya din mawdu'un shine mawdu wato shi littafi ya kunshi a wannan abun mawdu'u mas'uliyatul aba tujahal auladi shine littafin mawdu'in sa shine abin da yake karantarwa wa huwa mawdu'un jadirun bi an ta'qida lahu ko tu'qada lahu nadawatul mutatabi'a cewa to topic ne da ya kamata ai conference ɗaya bayan ɗaya. a gano yadda mai ma tarbiyyan ya ake yi a samu ingantacciyar tarbiyya ta wani hanya za a bi mai kawo mana matsalar rashin tarbiyya a yi conference manyan masana a kowane bangare a tattara su bangaren jami'an tsaro bangaren manya-manyan masu karantar da bangaren tarbiyya ka abin da ya shafi jami'o'i da mutane da suke kowane bangare da aka san su za su ba da gudunmuwa a yi na da wat mutatabi'a ɗaya bayan ɗaya misali ana fuskantar hatsarin shaye-shaye me yake kawo shi ta ya za mu yi eh, ‘ya'yanmu daga wannan ana fuskantar yara ƙanana suna shiga ƙungiyoyin asiri suna shiga abubuwa da yawa su fashi da makami da sauran kinnafin da sauran abubuwa ta ya za mu yi magani wannan abun a ƙulla na dawat wato manya-manyan tarurruka domin a gano me ke kawo haka ويستكتب فيه التربويون المتخصصون sa'annan kuma a nemi waɗanda suke ɓangaren tarbiyya ƙwararru su yi rubutu a kai saboda da in ana yin haka za a iya gano meye ne ake lakin har aka samu wannan matsalar don in kana kula da yaran da suke masu karɓar waya ko masu su wanda ke kira 'yan sara suka ko masu tare mutane masu shaye-shaye ko masu faɗa. in kana zama da su ko kuma kana bibiyan tarihinsu daga akabi ɗaya biyu uku hudu biyar zafi za ka samu sakamako dalilin da ya sa suke shiga irin waɗannan matsalolin in kana tambayansa cewa fi yauci kake kwana a gidanku sai ce tun daga shekara goma misali ko bakwai ya bar kwana a gidansu to kaga tun daga nan za a gane akwai mai damuwa kana samun abinci a gidanku so uku ce maka a'a ina yake cin abinci a hanya ko kuma irin waɗannan da muke ganin suna yawa, suna rike da kwano suna bara su ma kaga yanzu waɗannan ba za su san abu kaza na da kyau ba abu kaza ba kyau a yadda kawai tunaninsu ya ba su haka za su taso duk abin da tunaninsu ya gaya musu wannan abu mai kyau ne shikenan sun ɗauka domin babu da wanda yake guiding din su shi yasa kowane yaro kafin ya kai balaga in babu ba akwai abin wanda ake kira wanda yake kula da shi in ma wasi ko kuma wani dan uwa wanda zai ko kuma hukuma haka matakai matakai in babu wannan sai wannan in babu wannan sai wannan to wayannan abubuwa suna nan da mutakassisun din za su zauna a yi rubutu a kai a tarurruka to sai a gano ga matsaloli kila sai a gano ma daga ainihin asalin ya faro ne tun daga yadda ake auratayya za a gano daga haka yanzu misali in ka je anguwowi gefe-gefen gari za ka samu mata da yawa in kana ganin kana kamar irin nan masallatai banda nan mafi yawa za ka ga ba su kika zuwa ba saboda in ka zo sai an tambaya sai haka kamar ba sa abun nan amma in kana ganin za ka ga mace tana rungume da ɗa tana goye da wani wani a hannu in kake tambaya ina mijin sai ce maka ba san inda yake ba ya aka yi ta shekara ɗaya ko biyu yanzu ya tafi ba san inda yake ba ina yan uwansa ce ba san inda ya ya aka yi aure a nan muka haɗu a birni ya zo ko a caɓa ko ya zo wani aiki ya ga yarinya ya aura an ba shi an ɗaura aure an haihu ya'ya ɗaya biyu ya gaji da matan kawai shi kenan maimakon ya ce ya sake sai ya ɓace shi kenan kwanaki mun yi wani a wannan libati sai wani bincike akan irin waɗannan abubuwa ɗin mata da suke yawo da yara akan cewa kuma a suke ce babu yaran ai babu iyaye yaran ko sun tafi ko wasu su ce sun mutu to ina yan uwan su ma ba a san inda suke ba mun yi hira da kusan ni nake jagoranta abun da suka yi din mun yi hira da mai kusan guda biyu masu anguwanni guda biyu da wasu mutane ta ɓangarori daban-daban kowane zai gaya mana a wurinsa inda yake yana da irin wannan kesis ɗin sun fi a ƙirga mata ga sunan da 'ya'ya ba a san inda mazajensu suke ba ba a san inda za a samu 'yan uwan waɗannan mazajen ba har ballantana a danƙa masu 'ya'yan daga ciki wanda muka yi hira da su akwai shek Malam Kamis al misiri wanda da ne mai ba gwamna shawara a harkokin masallatayya an sani yana da masallaci can kusa da abin da ya samu ka shi saboda yana da makwabtaka da riga kuma yana cikin tsakiyan garin kaduna inda mutanenmu suka fi yawa ya ce mana abubuwa ba ta iya faɗuwa wallahi haka ya gaya mana kamar zai kuka wani program da shi an ɗauki a yi documentary ne aka yi aka wannan za a ana nan ana za a yaɗa shi kwanan nan insha Allah mun samu limamai guda biyu masu angwani muna bibiya kuma haka din ne don na yi mubasharan wannan aiki ɗin, da yawa sai ga matasa da suke zama terrorist ko suke zama notorious a cikin gari tun da suna ƙananan yara za ga sun rabu da iyayensu iyaye kawai kamar yadda na faɗa a kwanaki daga cikin abun da ke kawo ikawa kaɗin kila tsarancin abun hannu wanda uba ba zai iya kama gida mai ɗaki biyu da falo ba in yayi da gaske ya kama ciki da falo mai wanda yake da ɗan hali kenan wani za ga ɗaki guda ɗaya ya haihu ‘ya'ya biyu zuwa uku babban ya kai shekara bakwai na biyu kila shekara ce biyar na uku yin shekara uku ko hudu to ji kenan yanzu wannan ɗan shekara bakwai ya gano fa yana iya gane mu'amala tsakanin mata da miji yana neman sakewa tare da shi da matansa da sauran ƙanana kafin su gano su ma sai ya kore shi kawai ko ya je wajen abokanansa ko wani ɗan shago ko rumfa ko wani wuri da ya san yara ana dai taruwa a kwana ba tare da an gane ba wasu kan je ma inda almajirai suke su je su haɗu da su a wurin su kwana haka muka gano da yawa sosai sai in kaga almajirai in sun kai ɗari sai kaga da daddare za su kai kusan ɗari biyu waɗanda suke zuwa daga irin su ne ba su da wurin kwana saboda uba yana so ya wala ƙarshe abun da zai gani ana riƙe da yaron ko ya yi sata ko ya buge wani ko an kama shi da kayan maye shi ne ƙarshe abun da zai iya gani da yawa research aka yi akan wannan mai zaman kansa wanda ni ina ciki wanda suka yi kuma mun gano abubuwa da hankali ba zai iya ɗauka ba gaskiya to wannan kaga sun rasa mai tarbiya to kila da mu waɗannan mutakhassisun din an zauna ayi bincike sai a gano fa masallatai dole su controlling din aure a masallatansu duk wanda ya kawo aure sai mun san shi shi kansa waye ne yana da aikin yi yana da inda zai iya zaunar da wannan matan suwaye yan uwansa wanda in aka samu matsala da za a koma gare su kafin mu daura maka aure a masallacin mu in a anguwa za a yi mai anguwa shi ma a sa masa wa'annan dokoki wani shi ne sarkin Kano wanda ya sauka ko mai ake kiransa da Hausa tsohon sarkin Kano kenan ko yake ta bayani a kansa jiya jiya na ji wani report ina gani ko a kara a wannan liberty a labaransu mutane mata da 'ya'yansu suka ɓace a Kano su yi zanga-zangar lumana zuwa hukuman karɓan koke-koken al'umma a kano kenan wanda za ka ga akwai wani mutum sananne a kano wanda in mutum yana da korafi a kawo ne a ci masa kuɗi ko kwanaki wa'annan limamai a wurinsa suka kai ka karɓo musu kuɗinsu an ce a ƙididdiga sun zo sun ce har yanzu akwai yaransu da suka ɓace da ba a gano su ba a san inda suke ba mutum ɗari da goma sha takwas ba san inda suke ba a jiya jiya aka yi wannan rahoton a shekarar jiya suka yi wannan tattaki zuwa wannan hukuma a kano ɗari da goma sha takwas yara wanda mutum ya tsuguna ya haifa sun ɓace sun ce wata shida da aka musu a shekara kusan shida har yanzu ba sai inda yaran suke ba so kaga duk irin wa'annan al'amura ne da mu kake zuwa garuruwanmu inda muka fi yawa da mu wa'annan matsaloli suna ƙara yawaita kaga yara ga sunan tinjin to kaga rashin zama a yi bincike a gano me yake kawo rashin tarbiyya sai a bi hanyoyin da za a yi in auren ma za a yi controlling in za a kula da abu duk dai hanyar da za a bi domin al'umma su zamu zaman lafiya domin wannan shi ke hana society zaman lafiya karin jiya din na ina gani an kama wani yaro a nan a cikin garin kaduna ta tudu wada tsakanin anguwan mu'azu da tudu wada su yi kidnapping ɗin wani yaro ƙarami ɗan shekara uku ƙarami yaro bai fi shekara sha shida ba ana ɗaure da hannunsa a haka ana ɗaukan bidiyo yana gar bidiyo ya yaɗa social media da yawa wani fari yaro ƙarami da gani wannan bai fi shekara sha shida ba sun kinnafin da shi da abokanansa da ake tambayansa ya aka yi kuka kama mas'ud ce ba shi ya kama ba zai faɗi suna wanda ya kama ce me ya fashe shi dama a layin baya zuwa gidan alhaji sunansa bello a gida alhaji bello don ɗansa ne aka yi kidnapping wai matansa tana aiki kuma suna son yaro na in suka kama yaro za su samu miliyan talatin eh, an yi hira da shi na wasu mintuna bidiyo yana da yana yaduwa ce to ya sa kai ba kai ka kama shi ba ni bane ni dama an samu ido a layi mu bana shigowa layi to ina kake kwana shi a junction na nan kabala junction din nan na nan kusa da masallacin juma'a ce anan yake kwana yaro shekara sha shida ya san cewa zai kinna ya ɗauki yaro wanda yaron an san su ya sun san baban sun san maman wai suna da kuɗi za su samu wannan miliyan talatin ta ce to ya aka yi aka kama ta ce mamanci ne ta kira shi ta ce ya zo gida ba abin da za mata wai amma ga a layin su an sama ido ido yaro irin wannan wai ya san an sa masa ido kaga kenan yana ji daga iyayensa lokacin da ake cewa kada ka yi domin kada ka fada a hannu irin wannan sai su ce an sa maka ido har shi ma yana cewa an sa masa ido shi yasa bai ma shi harakoki a nan layin nasu kaga bai kwana a gidansu kenan tsoron an sa masa ido maimakon su kai masa masa a gyara shi amma sai suka koya masa cewa an sa masa ido ya ƙara nisantan ma layin sai shi yana a hannu ya yi kinnafi ƙaramin yaro to Allah ɗauki sarki ya datar da mu to kaga wannan almutakassisun at inda za su yi research za su fiddo mana da sakamako mai kyau da za mu iya aiki domin samun al'umma ta gari al'umma wanda kowa ya san ƙimansa ko da misali bai da addini ya sun cewa akwai ayyuka da mutum mai hankali irin na mutum bayyinsu da yawa ai kasashen waɗanda suke canɗin ba musulmai ba amma kowa ya san me abinda ake kira wannan mutunci ne wannan mutuntaka ne wannan kuma dabbanci ne wannan rashin hankali ne to babu wannan abubuwa din Allah ya tsare mu wa tarsudu lahu silsilatul min ad-dirasat al-ilamiyya tubayyinu ahamiyatahu wa hajamahu al-mutanami yace wa'annan ayi ayi dirasa masu wa'anda suka kore akan abun su yi karatu su yi bincike mai kyau wanda za a fitar domin a yi bayani akan mahimmancin irin wa'annan al'amura ɗin wato hajamuhu hushi girman tarbiyya almutanami wanda yake kullum ƙaruwa yake yi domin da in tarbiyyanka ya tsaya kawai iya tv ka kula da abubuwan da ake nunawa a tv na gidanka to yanzu ya tsallake na ya dawo kuma har ya kama mai waya ga in kana magana ne akan kawai shi kenan iya kila kada ya zama baya ku zuwa makaranta ko kuma yanzu kuma ya wuce na yana magana yanzu yana ji an yi kinnafi an kama kaza shi ma dole ka san yadda za ka yi kuma ka gaya masa wa'annan abubuwa shi ma ya kiyaye to iyaye sai sun kula da yaransu sun san inda yaransu suke kwana sun san abokanansu sun movement yaran kafin su yi wani abu da yawa za ka ga yara wasu iyaye da yawa ba san inda yara suke uni inda ma suke kwana kwanaki mun samu wani yaro yana prison yan ana neman yadda za a samu a fiddo da shi akan wasu abubuwa da yayi to a ce kuma yana da wani kes a wani kotu kuma a wani wuri sam a cikin garin Kaduna ya je yayi wani abu wancan ana tuhuman su da wani babban laifi tan ma fi ma da wani babban laifi da muke magana da iyaye musamman ita maman yaron nan me yake tace baya yin komai baya shaye shaye kala masa aka yi waye waye muna zuwa wani wuri sai muka samu kuma ashe yaron gashi nan ya yi jumping beli so uku a wani kotu a nemansa kuma yana prison ha sai muka same da kace to malama kin ce kai baki sai yaron ki baya komi ba ga ma yana da wani case a wani kotu can kuma daban kin san da haka har ya yi jumping tace eh wallahi ma na sani me ya faru to ce ai wata rana suna tare da ai su an kira su daga police station bayan yaro ya yi wata ɗaya a police station ba su ma san yana police station ba sai aka kira su cewa ga ɗan kufa a police station a hannunmu bai da lafiya sai da ya yi rashin lafiya kamar zai mutu shine police duka kira su suka ce nemo numban wani ko baban sa shi ne ba su numban ma shine aka kira ta wata ɗaya ce wata ɗaya ba ku san ba ku san hannun police ba kuma ku ce wai baya komi to kaga daga nan kaga ka kama kanka wata ɗaya yana hannun polis sai da rashin lafiya ya kusa mutuwa polis sai nemo nomba wani wanda aka sani shine yake nomba maman to akan wannan kes din shine aka kai su ɗaya kotu bayan kuma yana da wani kes a wani wuri to sai aka kamo shi sai aka hada to cases kuma san da yawa abinda da sa abinda ya sa na kawo wannan a wata ɗaya yana hannun polis ba a sani ba amma ana ce baya komi kaga baya kwana a gida kenan don yaron ka lokai yanzu misali bai dawo ba a matsayin ka na uba ya kamata ka damu ina yake to ya kwana daya bai dawo ba biyu har wata daya ba ku san yana hannun polis ba sai da rashin lafiya kamar zai mutu aka kira ku shine kuka san yana hannun polis amma kana cewa ba abin da yake yi <laughs> abun akwai da warwara to kaga abubuwa duka iyaye suna da hannu wanda yake mai wato sosai akan rashin tarbiyya ga 'ya'yansu wa afaruhu adh-dharib sa'annan kuma akwai wato munin wannan abun din shi wato rashin tarbiyya din ko kuma shi tarbiyyan idan aka yi wasa da shi to za a samu a samu wato afar um, me ake kiran afar sakamakonsa wato ba zai yi kyau ba ko kuma muninsa zai zama wanda yake sabe wanda yake iyo ya watsu fi juzuril al'usari a cikin gini na usura na family na society na al'umma wa qimatahu fi mawazini a shari’i da kuma sanin wato za a san ƙiman ita tarbiyya ɗin a ma'aunin shari'a domin a shari'a tarbiyya tana da girma ita ce ginshikin al'umma a shari'a sai sa annabi sallallahu alaihi yake ya da sahabbai a yadda yake so al'umman ta zama a nan gaba har aka samu wannan addini inda ya shigo saboda tarbiyyar da ya ba su za ga wasu sahabbai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba su shekara goma ba zuwa ishirin sai ga waɗanda suka ma addini hidima su ne waɗannan matasa domin waɗanda suke manya-manya bayan annabi ya rasu lokacin da ba su daɗe sosai ba a lokacin su kuma akwai sahabbai da yawa irin su to amma waɗanda suke ƙananan yara irin su Anas irin su Abdullahi bin Umar irin su Jabir bin Abdullahi irin su Abdullahi bin Abbas ka je ka duba irin aikin da suka yi ma addini suna ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusu don tarbiyyar da annabi ya ba su shi yasa suka zage, suka yi irin wannan aikin har addini ya zo a inda yake a yanzu muka same shi to akwai wato a tarbiyya tana da ƙima a ma'aunin shari'a wala Allah hadha mana ce wannan littafi zai iya zama talkhisun wato dan takaitacce ne lima'alimi wal usasi wajibati shar'iyya almunada bil aba'i tujah auladi wato wasu dan alamu ne da kuma ginshiƙai waɗanda suke gamammu kamar a ce manya-manyan al'amura da kowa zai buƙata a matsayinsa na uba lilwajibati shar'iya ga kuma wajibi na shari'a almunata wanda aka dora bil aba'i akan wuyayin iyaye tujahal auladi ta bangaren ƴaƴansu nauyin da Allah madauki sarki ya dora musu in aka karanta wannan littafin mutum ya ji nauyin a wato ga irin matan da ya kamata uwa da ya kamata ya auro domin ta haifa masa yara ga irin wurin da ya kamata ya zauna domin ya samu tarbiyyar ya taimaka ma kansa wajen tarbiyyar waɗannan yaran ga irin abun da ya kamata ya fara yi tun daga haihuwa ga abun da ya kamata ya in yaro ya fara kai shekara hudu biyar shida har mu kai sha biyar to kaga waɗannan mutum ya samu wato abin da ake kira ru'usul aqlam wato main point din wanda in kari mutum ya rike su to zai samu ɗansa ya tafi ala siratin mustaqim shine abin da malam yake faɗi a nan kenan wato saboda nauyin da Allah wadauke su kai tsora musu to za su samu hanyoyin da za su sauke wannan nauyin nasu mimma yandarju fi tsarin mas'uliyati daga abin da ke karkashin faɗawa a karkashin wato mas'uliya nauyin da Allah madauki sarki ya dora ma iyaye wal amanati da amana allati la yajuzu wanda baya halatta bi halin at-tafridu a kowane yanayi mutu ya samu kansa to baya halatta yayi yi sakaci da wannan nauyin da Allah ya ɗora masa ina faɗa uba a matsayin sa na uba nauyin tarbiyyantar da ɗansa tufatar da shi bashi lafiya ciyar da shi a hannunsa yake bashi wurin zama a hannun sa yake Allah bai dora ma wani ba don yana da kuɗi ko don yana gwamnati ko wani abu haka uba shine Allah ya ɗora ma nauyin kula da ɗansa domin ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته ورجل راع ومسؤول عن أهليكو في أهله kaga haka annabi ya faɗa Allah ya ce ku ya ku mutane waɗanda kuka yi imani shi yasa Allah ya kira mu'mine ce ku kare kawunan ku daga wuta ka gani kai da kai fa ka kare kanka da iyalanka daga wuta wutan nan ga yadda Allah ya sifanta ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan ku masu ciwo ne kuma za a tambayi ku ciwon da aka ba ku ta eh, annabi sallallahu alaihi ya fara da mutum namiji ce namiji mai ciwo ne a iyalan gidansa kuma Allah zai tambaye shi to kaga cewa a hana yara yawo suna bara a ce to mai gwamnati ta yi me masu kuɗi suka yi wannan ba magana bane da ya kamata a saurare ta a wannan gaba kowa ya kama ɗansa ya ciyar da shi ya tufatar da shi ya ba shi tarbiya ya ba shi ilimi ya ba shi wurin zama ya ba shi lafiya to sauran daga nan sai a nema a hannu waɗanda ya kamata su yi amma daga farkon kawai a ce ku hana su ba ku yi musu komi ba kai da ka haife su me za ka musu kai shi ke nan ka haifa kawai ka ko su a hanya ko awaki ba sa haka yi ko kaje suna mai tattaro 'ya'yansu sai sun girma ne kowa ya watse ballantana mutum da Allah ya yi shi da hankali da kwakwalwa wanda ta fi kowane irin halitta a cikin halittun Allah da Allah ya ce wa bani adama mun girmama bani adama mun fifita shi akan dukkan halittu kuma a ce ɗa yana shekara uku an siko shi wai je yi bara ko abinci bai iya ci ba wai zai je yi karatu wani karatu zai samu ba abin da zai samu illa kawai ya ɗebo duk ɗabi'an da ya gani ta masa a zuciyarsa Allah ya tsare mu to mala a nan wato baya halatta mutum ya yi sakaci a wannan wa illa sai malike idan mutum ya yi sakaci kana sakure ɗan fil kayanin insani to wannan ya zama sakaci ne a cikin wato ɗan adam a rayuwan ɗan adam na gaba mustaqbal makoman al'umma shine mutum yayi sakaci da shi don yayi sakaci da tarbiyya masu tasowa to kamar an watsar da makoman wannan society din kama an watsar da makoman wannan ƙasan gaba ɗaya in aka yi sakaci da tarbiyyantar da masu tasowa domin yau yanzu haka mu misali manya nan da shekara 20 wa'annan da ake cewa tarbiyyantar da su su ne mai manya duk inda za a nema su ake nema in ɗan sanda za a nema su za a ɗauka in soja ne su za a ɗauka in in in in immigration ne su za a ɗauka shi yasa an yi an yi a kashe corruption in taƙi saboda daga tarbiyyar da muke ba yara suna gani tun daga makarantu jarrabawa an sa ake ba su tun ya ci jarrabawa waye wanda shine ginshikin rayuwansa da satan amsa ta ina za ka ce masa corruption ba kyau ya je kotono wata shida ya dawo da digiri har akwai yan kotono digiri ya za ka ce kada yi corruption tsakani da Allah in za ka kwana kana cewa corruption haramu ba zai taɓa sauraron ka ba saboda ta inda ya samu takaddunsa kenan yana gani kamar da shi kake yi mutum wani da irin wannan ɗabi'a sai ga kamar da shi ke bai sauraron ka yana neman inda zai yi hanyar da zai bi kawai ya samu ba ruwansa in dai aljihunsa zai ci kace shi kenan magana ya ƙare kowa ma ya mutu wallahi akwai mutanen da in duk mutanen Najeriya ko mutanen kauyensu za su mutu su samu kuɗi wallahi a shirye suke ba ruwansu a shirye suke mutum da za a ba shi bindiga domin ya tsare al'umma ya ba wannan bindigan haya ga ɗan fashi wannan mai kake kiransa tsakani da Allah haya suke bayarwa wallahi an kama su a nan kaduna a nan kaduna 'yan sanda sanannu suna ba da haya su ne 'yan sassa in an kinnafin su za a kira kafin a zo sun kira kidnappers ɗin kamunan zuwa sanannu mai mutane haka amura a nan kaduna aka kama shi yana loda bindigogi a mota aka kama shi amura na kaduna state na command wanda duk makaman kaduna a sa yake karfe biyu na dare na san kes din yadda yake har yanzu wanda yake kula da wannan ko cid a ranan har yanzu saboda wannan abun shekara kusan goma sha wani abu ba a masa promotion ba saboda har yanzu ana ana kan bibiyan abubuwan da ya faru a nan kaduna kuna an samu labari wanda ya harbe kansa ya harbe kansa daga baya a sel in police har yanayin yadda ya bi harbe kansa din ga wanda suke bibiyan abubuwa sun sani to ta ina za ka gaya mana wannan al'umma daga tarbiyyar da suka samu daga takardun da aka ba su saya suka yi certificate sata so ina zai je ya tsare bindiga zai nemi duk wanda zai bashi kudi ya zo ya kwashe kawai al'umma su mutu ba ruwansa Allah madaukin sarki ya tsare mu to tarbiyya ita ce komai duk al'umman da ta watsa ta rasa tarbiyya wallahi Allah madaukin sarki ya tsare mu to wannan malashin min khilali fusuli hadal kutai daga cikin babubbuka na wannan dan littafin wa mabahithihi da topic topic din da ke shike wa masailihi da matsalolin da malam ya kawo sai fa inna fi makkanati alƙari'i a tawassulu ila istintajati italiya mai karatu in ya kula zai samu zai tsinto abubuwa masu zuwa a nan daga cikin abin da muka karanta a wannan littafin babukan da aka kulla da topic din da sauran matsalolin da ke ciki mai karatu in ya bibi littafi ya fahimce shi zai tsinci waɗannan abubuwa da mai littafi zai kawo mana ɗaya bayan ɗaya ce an na hajjatar auladi إلى رعاية الآباء وتربيتهم حاجة متنامية مضطردة في yara zuwa يارا زوا iyayensu كلاتا كإيا ينسو وتربيتهم دا تربيا تدسو حاجة متنامية wato bukatuwa ne mai karuwa mutsari da wanda kuma da nau'i daban-daban ba wani ɗa da za a haifa da zai wudatu daga tarbiyyar mahaifinsa bukata ne mai girma mai ƙaruwa a gurgudun yanayin duniyan da ake ciki a shekaru talatin da suka wuce mai tarbiya ba zai samu wahala ba kamar yanzu shekaru hamsin da suka wuce ba zai samu wahala ba kamar shekarun goma da suka wuce haka nan gaba shekaru ishirin masu zuwa mai tarbiyya shi kansa sai ya zama ba zai samu wahalan da zai samu sai ya fi na yanzu don yanzu kaga waya ne kila sai ka kashe kusan dubu goma zuwa ishirin ka same ta nan gaba ba za mu iya sani ba a kyauta za ka iya samu wa'annan ba tare da ka kashe ko kubo ba daga agogon da ka saka zai yi daga hulan da za ka siya kila za ka samu irin wa'annan abubuwa daga takalman da za ka saka zaka samu irin waɗannan abubuwa duka zai iya zuwa domin a lokacin da Allah wadauke sarki a sahabbai da Allah yake alkhaila wal bigala wal hamira tarkabuha wa zina to ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna abun hawa Allah yake lissafi yana gaya ma annabi sallallahu alaihi da tabbai irin ni'iman da ya musu ce da jaki da alfadari da doki da raƙumi ku hau ku yi ado ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna abun hawa kenan Allah zai halicci abun da ku ba ku sani ba habi sai ya ta wasa kwakwalwa wani abun hawa kuma da za a zo wanda ba jaki ba ba alfadari ba ba raƙumi abun hawa da zai ɗaukan kaya ya yi ta tunani ya kasa tunawa yanzu ka tambayi wannan yaro me abun hawa ba zai tuna maka wa'ancan abubuwa da Allah ce su a tabbai wa ya kalu sai ce wa ya kalu la ta'lamun daga keke mashin jirgi abubuwa ga suna har mota yanzu mai tashi akwai ta in ta je inda akwai botilo kawai sai ta daga sai ta sauka a can to abubuwan sadarwa nan gaba zai zama ba sai ka rike wani abu ba ma watakila sai mu ta tunani mu ga kaman ba zai yiwu ba da in ka ce za ka yi magana da wani a amerika ba tare da kana tare da shi ba wani haba wannan abun kaman wasa a daina mana tatsuniya irin waɗannan abubuwa to ga sunan yanzu ba ma kai magana da shi kana kuna yana kana yana karantar da kai daga America kana kallon sa yana maka darasi kana Najeriya kana zaune kai tambaya ya baka amsa live ba tare da wata wahala ba a ko ina kake indai kana inda akwai network ba tare da ka tafi ba akwai ne abinda ake kira addirasa an ko duk yana nan ba tare da kaje aji ba komi ka yi shi ka yi jarrabawa a turo maka da certificate ka je ka yi firinti magana ya ƙare to haka iri wayannan abubuwa kullum za su dinga yaɗuwa to sai ya zama kokuwa da za a yi da tarbiyya to mutum sai ya yi daga ci sai wanda yake tsayayye namiji da ya amsa sunansa kafin ya iya kontrolin 'ya'yansa biyu ko uku in ba haka ba ina in wannan ya yi nan wannan ya nan kai dai kawai ka tsaya kai ta ya Allah ya ya ya Allah ko kai da gaske ba wallahi ba abun wasa bane to saboda haka tarbiyya babban abu ne mu tsaya mu kula da ƴaƴan da muke haifa da wanda muke tare da su ba iya wanda muke haifa ba mu sa musu idon su ce an sa musu idon din kai ka sauke nauyin da Allah maɗauki sarki ya dora maka ya rage ga wanda yake an sama ɗansa ido ɗan shi zai dawo ya zama mata ajalinsa in bai yi wasa ba a nan gaba Allah ya tsare mu to buƙatuwa babba ne wanda yake wa za ta bi fi hajjakin asasiyya a musamman a daidai lokacin kuma akwai wato buƙatuwa ne ta asasi wato tushi ne wanda yake ake buƙata. laisa lahum an guniya yara ba sa iya wadatuwa daga wanda zai fuskantar da su ce ku yi kaza ku bar kaza kaza na da kyau gaskiya na da kyau kunya na da kyau sadaka na da kyau kyauta na da kyau rowa ba kyau cikin amana ba kyau suna bukatan irin wayannan duka kuma ba za su yi tasiri ba sai sun sun cewa innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah sai sun san wannan wallahi ka je kasashen duniya inda ake tura yara yan Najeriya abun sai baka tausayi sai baka tausayi sa ka yi kuka da iyaye da suke kacce ɗimbin kuɗaɗe a kan ‘ya'ya da ba san ma haƙƙin iyayen nasu ba ma Allah maɗauki sarki ya tsare mu to yaro bai da wadatuwa daga wannan tarbiyya ba zai taɓa wadatuwa da ita ba wala lil abai anha mahid haka uba ma bai da wata maguda da zai kukuta ba daga wannan tarbiyyar na ɗansa ba bai da inda zai yi kukuta tunda ya haifa to magana ya ƙara in ba haka ba sai ya zama yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi me yasa malamai suka ce da zai gudu ya bar uba ko uba ya gudu ya bar da saboda uba bai san ke nauyin da Allah ya dora masa akan dan ba da ya ji motsin dan sai ya ruga da gudu shi ma dan bai yi biyayyan da Allah ya masa ba da ya ji motsin uban shi ma sai ya ƙara gaba domin su iyaye kawai yaran su su yi karatu kawai su ji su a america shikenan damuwansu kenan ya sun kalimatu shahada ya sun arkanul islam ya sun kaza bai dame su ba to shikenan ya yi karatun ya gama komai har ya samu aiki ana zuwa lahira fam bai amsa tun daga man rabbuka ba wa ma dinuka wa man nabiyuka yana jira kawai a haɗu da uban a lahira a shirye yake zuwa kawai don ranar ba a sauki ba wanda zai ce wannan babana ne ko mamana ne wallahi inda za a ce masa da mahaifiyarsa da babansa da sauran ƴan uwan gaba ɗaya ɗauko laifuffuka a ladaddakin su a sa masa je aljanna dauki zunubansa a ɗora musu je wuta duka wallahi zai ce ya yarda ba tunanin wai wannan mahaifiya ne wannan baba ne to ya ya shirya kawai a zo gaban Allah ya tambayi uban bai bani haƙƙin da Allah ya ɗora mun ba kamar yadda Umar lokacin da baba ya kawo ƙaran ɗansa cewa bai masa biyayya ɗan da yake yana da wasu ya Umar wai shi ɗa bai da haƙƙi akan ubansa ne sai Umar ce yana da haƙƙi mana ce to don Allah me yi wa'annan haƙƙoƙi abu uku kawai Umar ya faɗa Ke na farko ya zaɓo masa uwa ta gari na biyu bayan yi shi kyautata sunansa sannan ya koya masa littafin Allah abu uku sai ɗan ya ce ya umar ubana bai yi ko ɗaya daga cikin waɗannan uku ba umar sai ya waiga ya ce ka zo kana tsaran ɗanka a kai yana saba maka ce kai ka fara saba masa a ce kafi ya saba maka sai ku tafi ka je ka yi haƙuri sai ya faɗi irin wanda aka sai da yaron sai da ya faɗi irin wanda aka auro aka haife shi ka duba fa uba mai biyar tsane fa amma ya faɗi irin inda aka auro ta da yanayinta ya faɗi sunan da aka sa masa ce kuma littafin Allah wa lam yu'allimni harfan ce ko harafi ɗaya bai taɓa koya mun ba mar ce to kaji ko ce to kowa ya ƙara gaba 50-50 kenan ko sai a jira lahira a haɗu to irin wannan ne yau mai firul mar'u min aqihi wa ummi wa abihi wa sahibati saboda bai sauke nauyin inda Allah ya dora masa ba saboda fa nan ƴaƴa da muke ganin su ni'ima ne Allah madauki sarki ya ba mu in muka kyautata tarbiyya ni'ima ne in muka yi watsi da su muka gani kaman kawai ba wani abu su samu kawai su yi karatu shine damuwan kawai shi kenan. Allah madauki sarki ya datar da mu to lallai akwai bukatuwa na muhimmi ba yadda za a yi uba ya kauce ma wannan tarbiya wa anna daurul aba fi tarbiyatil aulad za mu gane kenan wato gudunmuwan iyaye wajen tarbiyyantar da yaya daurun asasun wato gudunmuwa ne wanda yake na asali tushe foundation ne wanda in babu shi gini ba zai taba zama ba la yudari'uhu daurun akhar babu wani kuma wato wani abu da zai iya karo da shi ko da zai iya daidai da shi duk abin da mutum zai nema to na yaran tarbiyyantar da su shine a gaba la ma fi umqi ta'fir wa quwwati tahwir musamman uba yadda yake da tasiri ga ƴaƴansa abin mamaki za ka ga in ka kalli wasu ko da wani abu uba yake in yana magana yana ido haka sai ga cikin ƴaƴansa sai ka samu wanda yake irin wannan abu in wata tafiya uba yake yi tafiya haka kawai don takama yana kaman ɗangici a haka kawai akwai wanda suke za a kaman ɗangici takama ne haka kawai sai cikin ƴaƴan wani ya koyi wannan tafiya Allah ana kula da wannan za ga abubuwa da yawa da yawa da uba sai ka ga ɗan sai ya koye su to akwai umu ta'thir kenan wa quwwatu tahawir da kuma ƙarfin canza ɗabi'ar mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi duk wani wanda za a haifa ana haifansa ne akan fitira sai dai iyayensa ne suke canza masa to ka duba yadda uba yake da tasiri canza mu mutum fitiran da Allah ya sace a ciki ya halicce shi akai sai babansa ne zai mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse asali yana da sanin Allah shine guda ɗaya da tauhidi ake haifansa saboda ƙarfin wannan uba da yake da shi shine zai canza masa aƙida to shine ne kuwatu tahawir kenan a tagayir uba yana da ƙarfin canza yaro daga wannan ittijahi zuwa wannan ko daga nan zuwa nan ko ya canza masa tunani ya mai da shi dolo ko ya mai da shi mai wayo ko ya mai da shi mai ƙwaƙwalwa ko ya mai da shi duk matsoraci ko mai zuciya ko mai amana ko mai gaskiya ko mai kyauta duka uba ne zai mai da kansa ɗansa a haka ba haka kawai ɗa zai samu su a automatic ba ne babu wannan inda ba haka ba kowa sai ya tafi kawai kamar yadda dabbobi suke amma dole sai ake uba ne shine auyu nasirani ya auyu majisani to kuma wayannan sauran ɗabi'un suna tare da wannan in aqidan da yake bashi an fahimci wannan wannan kenan wato lima aba'i saboda abinda iyaye suke da shi min khasa'is da wato wasu abubuwan keɓantattu da sun keɓanci iyaye kawai game da ‘ya'yansu wa awamil ta tawafaru wa ta zabafaru lita haƙiƙil a hadafin tarbawiyya kuma saboda suna da wasu abubuwa wanda a wurinsu kawai za a samu wannan wato tabbatar da wannan manufan na tarbiyya wajen uba kawai ko wajen uwa don su suke tare da ɗansu su za su iya gane yanayin shi wannan ɗan domin in ka zauna da uwa lokacin daga haihuwa zuwa shekara misali biyar za ta iya baka tarihi za ta iya rubuta tarihin wannan yaro, kuma tana iya in tana da wayo misali ta haihu ɗaya biyu uku hudu biyar za ta iya yaro wani irin mutum yake tasowa a uwa inda ta haihu ɗaya biyu uku hudu to daga nan duk wanda ta haihu za ta san irin ittijahin inda yake saboda yanayin take ganinsa wasu tun daga ciki suke gane wannan yaron ba banza ba ne tun daga ciki wanda yake za ka ga baya ji za ka ga suna gane mace da namiji daga yanayin motsinsa a ciki ya ga namiji ya fi wahal da mata a ciki saboda mai shi namiji ne dama Allah ya shi arrijalu qawwamuna wannan karfin to yana ciki yake gwada ma mahaifiyarsa to kaga tana ganewa tun daga nan bayan ta haife shi ta haifi maza namiji ɗaya biyu uku to na hudun za ta iya gane wani irin mutum ne to iyaye shine suke da wannan ɗin wato Allah ya ba su wannan domin su tabbatar sosai sun kan wani hanya ya kamata su ɗora wannan yaron nasu su sun ahadaf ɗin, suna tabbatar da shi suna da awamin abubuwa da ke sa su san wannan al'amura ina ganin dai littafin ba zai ƙare a yau ba to ban sani ba za mu tsaya a nan daga cikin wannan al'amura insha Allah da za mu ji sati mai zuwa in Allah ya kai mu mala ya kawo mana abubuwa da za mu samu wato wanda abubuwan da muka karanta a baya wanda haƙƙin iyaye akan yara to insha Allah za mu tsaya a nan a sati mai zuwa za mu tashi wa anna salahal aba'i wastiqamatuhum wastimsakuhum bid-din al-qawim insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh